kenan wa kana zamanu allazi aradahu ko jadduna rawaha Allah ruhahu ko fi kitabihi eh ha makana ce a billah billah ina cewa wa kana zamanin ba ina cewa zamanin mu ya a wannan zamani na mu kaza kaza ku hattara ku kaza ku kaza yake ce wannan zamani da kakan mu yake nufi Allah ka haskaka ko ka kamsa sabba kabarinsa a cikin littafinsa in ba'ul abana ibi a tsaye bil ambayi hmm? ya yi tsosar kafa ima kafa mashi? Mm-hmm. eh ya buna inam na zan eh, shi eh shi wannan ɗin ne a wurin ne yace ya bunayya satakunu umuru wato kullum manya sukan ajiye ‘ya'yansa su dinga masa nasiha su dinga masa nasiha ko zuwa kai wurin babanku ko wurin malaminku to ya kamata kai masa nasiha ai ka roƙe shi nasiha malam ne kake mana tsoro rayuwanmu mun san ka jiya ka ga yau ka ga abubuwan da ku gani zai yi mu ba mu gansu ba ko ba mu ka faɗaka da abubuwa zai yi mu ba mu faɗaka da su ba to muna bukatar nasiha daga gare mu kaɗan wanda za mu rike ba shi ne ba sai ya taro ya ce ga kaza ga kaza daga nan a wata ko kallon ba yi ana ganin kamar ya bata lokaci to shi ne dai ba ban baka amsa ba fa ya bunayya satakunu umuru wal amru lillahi ta'ala amma al'amura gaba ɗaya na Allah ne kaga eh, satakunu umuru dina ya kasha irru fi haddinu addini sai tsigar jikin addini ya tashi ya kashe irru zai damalmala mana addini wa ya hazulu ko eh, min jaddiha man jaddaha juludal mu'minina wa ta hazulu mu'minina kenan fatan mu'minai za ta rame man jaddaha wanda duk ikama addini gadan-gadan mala sai ya rame saboda fidentinu shi ne ai fa'ankaru zalika bi kulubiku fa’ankaru zalika bi kulubiku idan abu ya taso abun gashi ba kyau kai magana tsini zai zama kari ne ne cibiya za ta zama kari to gyara zai gyara mu cibiya za ta zama kari idan ka matsa ka tambaya ka ce ba za a yi kaza ba to cibi zai zama kari ma dai baka san karin ba kai ka haddace ka san cibiyar to karifa to shi za ka ce cibiyar ga ai ka san cibiyar tana labai-labai kari baya labai-labai haka ike da taurinsa kaman wani kaho-kaho ba nama ne nama ne a ciki amma haka ike sandararre ya yi kululu amma ya wuce kululu ya fi kululu girma to saboda kana kana cibiya shi ke ta juye ta zama wannan kululun ta zama kamar wani kaho mai ƙarfi ka yi magana ƙarama a juya maka magana hmm, a juya maka magana ga karatun da za ka yi kaza kaza kaza kaza kaza sai sai ƙara giwa ne da wane kake kaga cibiya zama kari ta kai ba da shi ka ba karatu kake yi musulunci ya ce kaza wasu ne ta kace inji wai ba haka ne ba raddi kai wa wani ice to abubuwa za su kasance kawai sai dai ka auna yanzu an kewaye ka wannan ta nan malam muna son ganin ka sai shi kenan eh, gaba daga ganin ka sai ka ga hancin bindiga to mu tafi can kai bayani a can ci ba komai wajen Na komai mu a ce to zamani zai zo lamarin rikicin duk inda ke zaton lamarin zai yi tsanani ta saboda fa an kiro zalika bi qulubikum ko ki abun zukatanku sai dai ka ce ainihin wannan al'amari dai a zuci zuci ka taba shi mutuwa ne tambayar mana tukuna kai ne go ya eh, lalai yaro ne kai shi isa kuma gaskiya ne amma dai babban ma ya bace masa yanzu kai lokacin da aka ce ba sallah a masallaci hmm? in kana so eh, ka samu shiga a fada har akwai wanda suka fara cewa idan ma wannan abun ma bai ba janye ba wannan ciwon nan a bar hajji har wani ya fara yanka karya yana cewa akwai wani littafin ibn al ya ce idan masifa ta taso a bar hajji shekara ko na wala'i safada ta lokacin na abin ya ce kada magana kana gamawa a kewaye ka kana magana kana gamawa a kewaye ka ce to a yi lokacin nan in magana ta zama haka ko koma don zai a don da ba ku da imanin a kashewa tun da wani nan ana kama ka kifa da kwalala a yi maka kawai sai a ka ce ana ai ba mu gan shi ba kila ina wuri kaza duk wanda kake da shi a cikin gwamnatin sai da zai ce ba mu san inda wurin yake ba to ai yanzu sun riga sun tafi da shi ka san kurkuku a kasar nan bai da adai ba mu san amma dai nan nan na bincike ha mala mala ya riga ya wuce lahira hmm? to wai na za su karanta to idan yin wannan abu ya taso kasan baka da imani za ka ba da kunya kai shugo in ko kana da imani wannan ba matsala ne ba ka fito ka ji abin da ka wallah ba daidai ne ba an saba haka kawai ce babu sallah wanda ciwon ne zai hana sallah A sai dai ciwon ya sa sallah sai dai ciwon isa a haɗu kusa da jiya ce sai an wa duk duniyar ta to ina da ciwon kana da ciwon mai na gudun juna tun mu taru mutu dama gaskiyar ne alhali ba ƙarya shi kawai wasu ne suka shirya abin da suka shirya ko kuma ita majalisar ɗinki nuna ita ta san sharrin da ta shiryu kawai abai kowa mana ya taɓa annabi an kawai gari ba za a yi saho ba yadda annabi ce a yi saho sai nesa nesa kayi an yi abu to saboda kanan ita yi wa'in abubuwa za su auku abdussalam fa an kiro zalika bi qulubikum waliyakzim kullum minkum ala fihi kowanne daga cikin ku ya rike harshensa kazabul gaibi wa inna lil baiti rabbun wannan ɗaki yana da ubangiji amma an hana shiga to yana da ubangijinsa ka tambayi abraha ya aka kwashi na gaya muku je kuma kun san haka kuma cewa da abraha ya zo ya kama ba a kewaye makka sarkin makka abdulmuttalib ya tashi da ya same shi ita yawwa yaya ka zo ne mu tattauna ice eh na zo ne mu tattauna ka bane raƙuma na tun da duk wani raƙumi na harami ya tattare su ya kwashe su abraham ya ce na zo na ka bane raƙuma na ya ce ka ba ne mamaki ni fa na zo ne in rusa wannan darajar ku ɗakin kunnan da zo rusawa wanda kuke bautawa a wurin shekara da shekaru iyaye da kakanni ji na zo rusawa kuma ba kai mai magana sa kana mai magana raguwa sai ya ce oh, oh ɗaki akwai mai shi mai shi yana nan in ya barka ka rusa in yi hana ka daga nan ya sake tunzuri ɗauka isgiranci ake masa akwai mai ɗaki bari zan ga mai ɗakin ku ba shi raƙumansa duk wani raƙumi da aka wa aka maida masa ya kwashe raƙumansa yi gida shi kenan ije ce to mutumin nan arnen nan ba za mu iya faɗa da shi ba zai ƙarar da mu ya zo da giwaye da menene dakaru daga ina an gangan ɗosu ƙarar da mu za a yi ku tashi mu fita makka gaba ɗaya duk mai jin magana na ku biyo ni aka tashi suka kan dutse shi kenan kuwa ya danno sai ku mai ɗakin ya taso labarin sananne ne kuwa san shi a sura kazama musamman suratul fili ko to haka to wannan yake cece to kuma wannan abu zai kasance akwai abu da zai to malam dole ne wani abun dole kai shi maimakon ka fito kai kariya ba za ka iya magana ba shi kai shi abun ka kawai sai in wani zai kai martaban a ci shi a gaba ce sai kayan magana kamar da kawai ba Muhammad a gaba ba ce masa ba amma ka ja ka shi daga gida ka zo aka zaune da shi sai ishe ƙura'ani halitta ne aka buga aka yi masa labarin sananne ne kwanan nan muka karanta shi ma yi ma to wannan abu zai maimaitu. saboda haka nan ku masu rike da gaskiya da ba za ku batta ba to gaskiya fa an kiru zalika bi qulubikum wal yakzim kullu minkum ala fihi wa inna lil baiti rabbun wa rabbul baiti yahmihi ta hmm. baiti kenan to sai dai fada farkon za ka faɗi can ko ƙarshe ne tsoba lahum lam aba obinu hatattil afkari ma a ce Allah ta'ala ka ba su duba martaba ce ka bayar da ka faɗi eh, ko kuma matsayi ne a aljanna ceto Allah ka ba da duban nan ga waɗanda ba su damu da sassaƙaƙƙen tunani ba tunani iri na philosophers eh, cewar ainihin sama ma da kasa ba su da farko kamar yadda Allah bai da farko to sama da kasa ba su da farko kai Allah nan ma tukuna ina yake ne ba shi hmm? amma baka je ban gama da shi ba tukuna sai an gama da shi tukuna na jin ga iya eh, na biyun ƙarshe eh? Eh, tuba lahum wa imamuhum ko dunal wara wa imamuhum na man ja'a bil imani wal qur'ani dunan ma ma dalla da su da imamin su jagoran su wanda shi zo da alqur'ani banda sauran duniya gaba daya to ina yin ga ne baya ya zan gane dan karanta min wa min albayti kai tun da zo kana me me yake wa min alajibi anna ala salahi inda ali hada zamani man abda bi nawajidihi ala bid'atihi al-makruha yake yana daga cikin abubuwa masu ba da haushi min al'aja ya dan gauce min ban ya na ganshi wa min al'ajaibi wa min al'ajibi anna ahla salahi bayin Allah kyautatattu mutanen da ake ganin su mutanen kirki inda ahli hadar zamani gashi mutanen kirki ne amma akwai man abda bi nawajidihi ala bid'atihi akwai wanda ya rike bidi'a sakam sai kuma kalma da kalma ma'ana ne ya ce maka to saboda da akwai wanda ya kankame bid'arsa al-makruha yake bari gashi mutumin kirki ne ba wai wanda yake yin bid'a ba musulmi ke zaka ganshi wajen ibada masha Allah wajen azumi masha Allah wajen alheri masha Allah wajen taimakon al'umma masha wajen abubuwa dai yana karantarwa amma bidi'a kaza ya kibarinta akwai su barkatai a gagana akwai abu yadda kake bawon Allah yadda shi kana da ilimi ka san wannan abu ga yadda yake yau yake fitina cika da rarrau da su sai mai bidiyar ya kibarinta ta rasa na yake a bidiyar to haka ya fito to gaba daya sai mu ɗaya eh, mu ɗora gaba وقد جربتهم فرأيت منهم فرأيت منهم خبائث بالمهمين تستجير wannan ba baitin ibn al-qayyim ne ba ko eh eh shi ne shi na shi ne wa jarrabtuhum tambayoyin da suka kuka yi wa sai sake fito da maganar tunda ai nasiha dottijo ne ngo ice mutane na nagoda su Nagoda su nagoda su fara'aitu minhum khaba'ithun nagabarna daga mutanen nan khaba'isu mugayen halaye mugayen ayyuka bil muhimmai ne tastajiru nastajiru ko nastajiru bil muhimmai ne muna neman katangar daga abubuwa masu muhimmanci nan guda biyu muna neman katangar Allah muna neman katangar ah, ainihin sunayensa yace walana kalamun muna da magana ala haula ya kan wa'annan mufassalo fi ghairi hadal ya yayi magana akan wa'annan fitintunu amma ba a nan gurin bane ba wala alaihi rahmatu shi dai wanda ana fi bayani anna hadhihi to athar tu'aridu ma da dhikruhu fi sahaba sun yi karo da abinda ambaton ya zo a cikin sahabbai al'aka yari. wannan ainihin yance ce ko baiti na nawa ne zuwa na nawa tau ba wanda ya duba kyau farko takwata eh da kyau Yawwa ya yi zango a kai ɗari takwas da tasa'in? oh takwas aka ce ko? ɗari takwas dubu uku da ɗari takwas da tasa'in da ɗaya filibabi gaskiya ne sai je na kama wata tashar ya dubu hudu da dari takwas ai aka suke yaren dari takwas da tasa'in da da shi ke na filbabi a tsarin azimun sha'anuha يسأل العلماء في الأزمان إذ أجمع العلماء أن صحابة التاريخ خير طوائف الإنسان ذا بالضرورة ليس فيه الخلف بي مما حكيت به قولان فلذاك ذي الآثار أعضل أمرها فقولها تأويل بالإحسان توف هكا بيتي هدو وانا بيتي أفيلي يكي بما سيأنفسر بأما لذا ذا أبي في الباب a wannan babin maganan da ake kanta a farun akwai maganganu daga magabatar azimun sha'anuha lamarin suna da girma an ayat alal ulama'i ta gagari malamai fil azamani a ayat alal fil azamani ta gagari malamai azamunna إذ أجمع العلماء أن صحابة المختار الأمة معلمين الدنيا كاف سمهدو صحابة مختار النبي محمد كيرا صلى الله عليه وسلم صحابة سواند سكا حتى زامني دشي خير طوائف الإنسان سوني في يو yang ada min mai khairu ummatin menene ba kai to in kan ce khairul quruni qarni ma ayan kuntum khaira ummatin ukhrijal linnas kaga kuntum wani ba zai shigo ciki ba sahabbai yake magana da su ake magana ku dinnan mabiya annabi ku ne khairu umma ba a taɓa yin idan sahabbai ba kuma ba za a ƙara kwatankwacin eh, irin sahabbai ba sau da kanan su wa'annan daban Allah ya zaɓe su su zauna da annabi sannan ya zo ya tabbata zai ke khairul koroni karni an fi yayyun al'umma su ne wa'anda muka haɗa zamani da su shi ne kaga ai dole malamai su haɗu a kai a jama'ar ulama Allah sahabbatal muktari khairu isil insani amma ba wani ɗan shi'a ba shi dan shi'a eh, sharru mai ike da suna sharru sahaba sharrun fi sahabbai hmm? ba suna za su shiga aljanna da tsine ma sahabbai ba sahabban ma ba duka ba zaɓaɓɓun akwai wanda zai zauna yana mulmula maganan ba za ta faɗu ba sai duka ka faɗi da dabarar ya mulmula tsinuwa sai ya tsora abubakar ya mulmula tsinuwa ya tsora wa umaru ya mulmula tsinuwa ya tsora wa Ta hmm? kaga wanda izagi wayannan to ai wai bare tsina ba babu sannan ya mulmula tsinuwa ya tsora wa umar mu'minina matarsa wanda ita so kai dan shi ya tabi babu yadda za a yi haɗa kai da ɗan shi'a in ma za a haɗa kai wanda ya haɗa kai da ɗan shi'a to shi karan kanza zai kai baya da shi tun da zamanin da muke ciki nan ko in je wancan wanda ke ta ya'yansa hmm? wanda da ke ɗan shi'a ɗan shi'a mai zai zo da shi na burgewa wanda ka ga ɗan shi'a ya burge shi dama can gishi ai ba za ka gane in shi'an ba sai abu ya gurɓace Randa da jarrabawa Allah kan kawo jarraba dai ga wane ne na kirki wane ne na banza na kirki bai ba, in za a sashi a turmi a kirba ina nan maganan yaƙi ne Allah ma na yi nasara abu jihal abin eh, gore su kai wa annabi a hudu sau daga nan ba wai a ainihin abin na ba an kashe annabi ma tukuna to shi kenan wanda ya kashe annabi shi ke da gaskiya hmm? za ku gajiya na so in tsallake a tafsiri waccan ayan na karanto da na karanta ta shi kenan sai abin ya zo min abin na wannan ayan ta gaba da inda muka kwana wacce muka kwana jiya hmm? a kai wannan ai tafsiri ne dika ba a kanta ne ba ma ba Ali Imran eh? oh, muka tafsiri ai eh wa nabiyuhum bi shay'in min zalika wa aya bi muka ta ta gaban to aya to wacce wanda kuma za mu yi wanda ba mu shiga ba ta ishirin da a ta gaba ce ta wacce ta gaba ce ta 22 a ta gaba gaba gaba daya ta ishirin da inda aka kama maganganun yahudawa inda aka ce yahudawa alul kitabi a rana ɗaya suka kashe annabi arba'in annabi ba mursali ba daga nan mutanen kirki wajen ɗari da wani abu suka tashi suka ce abin da aka yi ba daidai ba wannan abu an yi ɓanda su kuma da yamma su ma ka tashi aka kashe su to shi kenan sai ake suna da gaskiya annabi bai da gaskiya saboda an kashe shi komai sai same ka musulmi illa iyaka ce an ce ma kai ma miƙe Allah zai taimake ka amma ba zai yi ba yanzu misali ka zo katar da masu guraye da layu da bene ne suna kare alu suna wai za su yi wazi shi ke to masu guraye nan sun fi masu wazi? Hmm? ce ba su gura ne waliyan Allah masu wa'annan wa'azin ne shi shahara gaba kullum idan za ka amfani da hankali za ka zama dabba kuwa gaskiya za ka kalla in maganar ce Allah na kare al'umma da al'umma walaula nasa ba a ba'dhum ba a bai hmm? ai ko wa'annan yan shi'a da aka karya duk da dai suna nan a boye da aka karya kaddara ce ta zo kawai ba su karya su ba saboda su yan shi'a ne a'a sun karya su ne sun ga za su shiga gonarsu hmm? ba su karya su na ce wannan yan shi'a ne bari mu karya su o oh, oh, ta haɗo su ne ta su ta haɗo su shi kenan Allah ana zagin sabbai ana ce musu mutunci a hannun sunna sun yi bacci sun kafa tsina da komai shi gina sai Allah ya kaddara ya kare sahabban manzon Allah da kansa ya turo masu musu rugurgu to saboda haka nan menene id ajma al ulama anna sahabatal anna sahabatal muhtari ko khairu tawaifil insani wannan tabbata eh. kan akai kuma ba sai an kira suna ba mu ai sai an ce maka haƙe ba iya sai ka faɗi eh? shi ne ma ka dabu da su wannan kaga da amsa nan shi ne gaba za amsa da kanka ƙa'ida ne aka ce don misalin wasu sun rugurguza wani abu bai nuna gaskiya suke yi ba ko eh, kuma har na buga muku misali yayin shi'a da suka yi aran gama da sojojin najeriya a zariya ai ba su je saboda yan shi'a ne ba su kai musu rugurgu taso ta haɗo su a fili taso ta haɗo su da su ta haɗo su kwashi kenan ko suka yi aran gama suka karya su to saboda aka nan ba za a ce wannan na da gaskiya ba wannan na bai jawo wani abu ne Allah ya kawo shi magana haya fili ki da ta taji ila wahid istar salata arba shi har da wani ah, zai tafa masu cewa kaga kaje kai kayanka ni ba alkali ne babban lasana zaune da kai hukunta ka ka dai gaskiya tsabaran ta faman sha fali yumi faman sha abin ya fi mutum ya ga dama ya tashi daga da gama je gama bandan bandan sai gama shirin sa amma dai ga gaskiya ذا بالضرورة ليس فيه الخلف wannan dole ne ma. Idan aka أكت مك أبو darura, numfashi, dole ne. abinci kutu wanda mutum zai rayu da shi dole ne to wannan ai tabbatacce ne ma dole ne ma sabbin mazan Allah sun fi kowa ba taɓa yi zan su ba wanda su shi annabi sai da aka zaba masa kabila ka zamo wani tarhisin minhajus suna na imam zahabi to amma ba a ƙarshen sa ya kawo wata magana ce a duniya gabaki daya ba irin sabbai ba Ƙabilar sama ba irin ta duniya balarabe ba irin shi ta koyana duk da turawa sun ɓata su sun ta hanyar propaganda duk inda ka gani yanzu in ka lura a tun rubutu da aka yin kabibi yanzu ka dubi adab din da ake tun lokacin da aka yanta Najeriya adabul mufassal a cikin sa gaba ɗaya zagi larawa ne ba za a kawo maka misali ba sai duba ɗan iskar ciki sai a ɗauka ce balarabe kaza yake balarabe kaza ke wanda ba haka suke ba banda abin da ake rubuta musu fashi zina shan giya shi ne ake ba da labarinsu kuma ba haka suke ba duk duniya ba a yi mai katon larabe ba ba yi ba da turawan na gabas da na yamma ba yi mai kyautan balarabe ba in ba balarabe ba wa ya zai tura ke wa ba masa in kasa mu ba kuna yan taka eh, ka zo masa da bako ya kwana nan ice yadda shi isha yadda shi to daga nan yanta shi kai ka tafi ka daga nan ya balarabe wanda idan su hatimu ai babu tarihin sa cikin adam cewar ga wasu mutane uku suka zo suka ce alaji ko akwai abinci wannan ba sahabi ne ba sai ce eh daka shi sai ko ba ku dankali da raƙuwa nan sauke tambayan abinci ya kama ɗaya ya sauke ya ce kai yi amfani da wannan ya kama ɗaya sauke ce kai kuma ga wannan ya kama ɗaya sauke ce kai kuma ga wannan ita ah, ai ɗaya ya ishe mu yace a'a fiskar ku daban-daban kuke na gano kabila daban-daban ne gabilun ku daban-daban ne wannan kabila ai dun larabawa ne amma ana ce musu kabila kawai misali ne ka wula ne ai ka kabila daban-daban ce ya ɓaji sun bambanta da tawarau eh, torop sun bambanta da silbe silbe sun bambanta da eh, mai yake don eh, dageji dageji sun bambanta da kaza suna nan daban-daban wanda ya san su da ya kalli wannan zai ce wannan kaza ne da ya kalli wannan zai ce wannan kaza ne to dai gansu daban-daban ya ce to ya yanka musu laƙumi kai ka je ka ce wa ƙabilar ka na yanka muku kai ka ce ƙabilar ka na yanka muku ka ba da labari aka zo kan haruffa aka zo kan liga aka zo kan kaza sai amma ana zalunta larabawa ba a faɗin gaskiya a kansu hmm? eh, eh. bai kai ba to to tabbata ka ne ai mai abin ne in kasa ke jiki misalin ka dubi ka ce ka dubi arfa ni dai shekarar da muka je an ce wai mu miliyan biyu ne muka yakin haji to gaba ɗaya fili nan ba inda ake sai da abinci sai dai na kyauta kai yanzu aka yi hajji a najeriya sarkin musulmi roƙo ce bana hajji yawo za a yi ana son a yi hajji a najeriya na wani gari kake gani za a yi <laughs> kano ƙasa mai tsarki ga ya ya buge shi na'am na ji wani magana ta ban ji wani ba a rura lajaro ne umra oh, eh madina a can a shi hankali to fa duniya na za ka samu haka babu wannan tare yin dai mu ne aka ce za a yi hajji a Najeriya to ina ga hajjar kasashen waje sai an zo don sai da kaya da azumi fa mutum ke sai da zuwa ya sa ya sayo fiji ya sa ya kankara kulle kulle saboda ya sayo mai azumi zan ya kankara saboda tsabar ruwa da sharri ba alheri a zukatan eh to ai kuɗi za a ɗauka za a yi su ko yan suna murna Allah kawo bakin Allah su ci abinci ka ga abinci kamar ba a kwata za ka ga abinci za a baka kwali daya ga lemo a ciki ga aful ga naman kaza ga shinkafa ga wani abin da baka taba gani ba ma ba da tsinkin da za a ci shi ka ce ka ci dan nama sauran shinkafan ka igala da ana turowa ko don ka ci abinci Allah kai ka makka amma ka je don Allah Allah ka je ka ce abinci ka ce abinci ka kira abdulsalam a waya abdulsalam ga abinci don abokin shi ne hmm? a watan azumi saboda azumi ya zo dole ka sha subhanallah ci malama ina magana ba alheri tare da mu ba alheri da ba zuciya to to ta an a itikafi mun yi a nan malam wallahi ba na dinna yi ta kafi na mala akwai abin tausayi ba abinci yaran nan ba abinci Allah ba su koshi ba ruwa wannan wallahi koro yaushe ne da je ran jin ran abun nan na fita wurin bayan nan na zauna na ce kai an hana yaran nan wanka ina son gansu suna ta wanka suna ta wanka sai ya ce aka ce aka aka ce ai sun yi wanka ai sun yi wanka ai saboda an jima ruwan na lafi nan masallacin ba ma sai mun je wani wuri ba mun kasa wadata su da abinci mun san ba za a yi almubazzaranci ba amma malam Allah ya sauƙaƙe kaga ana satan abinci duk inda kaga ana satan abinci ai kasa akwai yunwa hmm? kaga an tsaya ana fada da ne da wannan ya kuma wannan ce kai ne ya aka yi ce ce abinci na je dauke ci to sake shi sun zo mu je a baka abinci inda da abincin sa ya ta abinci ba muna ce musu mai ba a'a kowa yanzu ya zo ba abinci kowa ita na dai abincinsa amma fa a yi sadakan abinci ka zo da abincin sannan kuma ga na sadaka har ranar da aka kai martaban ba sai ka zo da abinci ba son ga a shirya Allah kai mu wadi ba za a ba su ya yi kasa-kasa ba da ɓanna ba a yi shi dai da ce dai kadai a ce mutum ya rasa abin da zai ci yana azumi ya zo ɗaya tikafi duk da akwai doka sai kan mutum zo ɗaya tikafi bai da abin da zai ci ka tattala abincinka kamar yadda ai duk wanda zai je umura ya kan tafi da guzurinsa to amma in kai ga shinkafa ga abinci a bazar ba sai ka je ya ba duk da dai da ta kai ma Allah za ka wani dan fake-fake bai ci baka ce zo ga abinci yau mu je mu ci abinci ka suka gidawa kai ko rusu ake yi ba su da zuciya ne yanzu kai kaje ba za ka dawo ba ga aiki a kwanciya na me za ka yi ai ko gida aka ce ga gida ga ka za ka koma makka ka zama kai ce wallahi ba zan koma ba al'umma na ana cikin talauci zan koma mu ma sai mun gina garin mu irin yadda aka gina makka mu ma sai mun wadata al'umma mu irin yadda aka wadatar da makka me a makka ne na kuɗi me a makka mu muna da kusan za a ce ba za mu ce ba gari ne mai tsarki ba za mu ce muna da abin da ba su da shi ba muna da daji muna da dausayi muna da kaza muna da kaza zuciya ne ba mu da ita da imani hmm? in ka dubi mutanen da yanzu in ka je za ka tada yanzu majalisa ma ba ta fara ba sai an jima ka fita ka ga tsubi tsubi tsubi tsubi tsubi wa'annan kasta da za su shiga daji duk da dai akwai matsala a daji to amma aida a ce an fara shiga dajin ana haka in ma gwamnati ba za ta yi mana matsa maganin matsalar mu ba sai mu fito mu yi da kanmu mu fito mu gaya mata gwamnati ko da ke ɗauke mataki akan mutane na mu fa za mu ɗauki mataki sun kashe mana wane sun kashe mana wane za mu rama kuma mutane nan ga su can ga can muna sane da inda suke ya sunan wanda ya suna wuri kaza sunan in ka tambayi yan kauyen za su ce maka wuri kaza ai su wane ne ai su wane ne wani wane ma ga baban shi ta wani wane ma ga maman shi ta in haza na shi'un fali falida ka zil asari a odala amruha saboda haka dan duk mai hadisi duk mai wanda ya rike uh, uh, gurbin asarin manzanni sahabbai da manzanni a adalla amruha lamarinsa ya fi ƙarfi ya gagari kowa lamarin asawo lamarin suna ya gagara wa gaula suka yi zalunci a kan suna da wa bagaulaha ta'wila bil isali suka yi zalunci suka yi tawilinsa da kyautatawa murda magana hmm? da aka ce وان darurati zai tafi hulufu فيه na sanayi ne. ai wannan ba mutum biyu ba su yi sabani ba dole maganar da aka faɗi aka take ma hukiyar bihi ne ba a samu ne ba akan fifikon sahabban manzon Allah ga duniya gaba ɗayanta wallau halka kafiru aqulu kada warada fi manaki da ashabi rasulillahi ya zo mana a darajojin sahabban manzon Allah cikin manake martabobi martabobi manzon a hadisun kisira wanda Allah ya fifita sahabbai a kan sauran al'umma minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam lau an faka adukun mithila uhudin zahaban ma balaga mudda hadihi wala nasifa yaushe za ka masa habi za ka masa abai ko da wancan da aka ce yana da martaban mutum kaza ai martaba ce amma ba aka ce aka ce su ba ba ladan su ba ba girman su ba ba kaza din su ba inda ɗayan ku zai ciyar da zinariya kwatankwacin dutsen uhudu da ɗayan ku zai ciyar da zinariya kwatankwacin girman masallacin nan ka koma daga can wancan bayan wancan ka kallo nan ka ga masallacin nan ɗingingim ko ka kullo daga abuja ina jin daga kan gadar can za ka ga masallacin nan za ka gani ko hmm? can cikin nasarawa za ka gaishe ɗin giringim to da za ka ciyar da eh, eh, zinariya kwatankwacin girman masallacin nan ba ka kai mudun sahabi ba da ya sanar mudun shinkafarsa mu dawo da shi hausa bai kai mudun shinkafar sahabi ba yau a kai wai su ake zagi mu kuma ba za mu iya karewa ba sai dai ma mu ce a zo a haɗa kai mutanen girki ne kuma ba su taɓa cewa sun janye daga ra'ayinsu ba ba su taɓa ba Abbas giyar ba Abbas kai ta da wanda ga can matashin kai da littafi shi shi ne yi. musulmi ne mu amma muna da mazaba mudu eh, magana ma ku tashi ga mutane kuma kuna gane ma abin ke bani dutsen udu ya fi masallacin nan suna cewa daga saman sa zuwa ƙasa kilomita da faɗinsa kilomita shida a ƙasa to da mutum zai ce da zinariya kamar wannan dutsen bai kai mudun sahabi ɗaya ba na shinkafa da kagawar na mutane ba ma maganan kace za ka tar da su amma har mutum ya buɗi baƙi ya tsina abubakar da ya fi kowa cikinsu shi fa rayuwar shi ya ɗauka ɗin gurungun ita ga ta ya rasulullahi kafa ne komai ina nan bana komai sai abin da ka ce ya kake so a yi tun ran da ya musulunta haka ya ɗauki dukiyarsa ya kawo ya ajiye kuma me za ya ɗiba ai a ɗiba ai a ɗiba ai a a ai lokacinsa zai yi hijira ko na gudun aka ce wannan ana neman za a kashe shi ko na gudun shi amma yake mu tafi tare ne ina roƙon ka dan Allah ka yadda mu tafi tare yanzu aka kashe ka kashe mu tare amma wani ga wani na ne masa kai ba ya adalci malam ce kulu yurido anna fi sahihi muslim hadithan akwai hadisi cikin sahihu muslim anna al-ibadata idza kasara al-haraju wal maraju ka hijratin ila Allah ta'ala na bari a baya to na zuwa ha kai bayan na koma ai alamari ne ya buge ni gaba daya ne zan maimaito muku hadisi Lau law anfaqa ahadukum misila uhudin zahaba ma balaga mudda hadisi. shi ma kafa hadisin ban gama shi ba shi lamari ne ma yana da takaici wala sifa ko rabin mudun bai kai ba mudu dai ka san ya fi rabi to mutum bai kai ba kuma ƙarshen ta mafi wannan magana a cikin sabbai ya faɗi ta ba ma wai munan ba a'a waɗanda suka musulunta a farko ne da waɗanda suka musulunta a baya su igaya wannan magana fifiko tsakanin wanda suka musulunta a makka wanda kafin a yi fatahu makka da waɗanda suka musulunta bayan fatahu makka ina jin asalin hadisin rikici ne haɗo da khalidu da da abdurrahman bin awu zai faɗa masa magangana annabi da ka masa tsawa ya faɗi wannan magana a kansu sai mu ba a mako kwatantawa wa ƙauluhu khairul ƙoroni ƙarni fiyayyun al'umma al'umman da na zauna tare da su sun mallabi na yalo na hau sai wa'inda suka biyo su sun mallabi na yalo na hau wa haka za ila salasati koroni au arba'in fakaifa yi ƙalu ya za a ce kuma fakaifa yi ƙalu ummati kalmatar la yi dura awwaluhu khairun am akhiruhu wannan kam awwaluhu khairun kenan wa nahnu wa fali dalika falidhalika ah, hakamal ba'd wannan yasa wani daga cikin malamai yayi hukunci bi wada'i misli hadhihi al-akhbar sai kai wannan hadisi ba dan tace ne ba wannan hadisin ba mai ce al'umma da kama hadiri ne ba san wanne ne zai amfani ba na farko ne ko na ƙarshe farkonsa ne zai zo da ruwan ko ko ƙarshensa kaman hadirin jama in kuka lura farkon ne da ruwan fa mu dai a nan kinkinu ruwan ne ba iska ba komai kawai ruwan ya barke daga can ya iska ta bi wani wurin ta wuce kawai ana fara ruwan da ruwan ya zo sai nake tuna wannan hadisin farkon kawai da ruwa ya zo ta amma ko hadirin da zai zo ƙarshen a ƙarshe ne in ya gama wucewa da iska da kwashe kwanuka da menene to a ƙarshe ta a na karuwa yake to wa'innan hadisai da dama wasu sun yi hukunci suka ce kai hadisan nan mawdu'ai ne bai wanda in misal hadhihi da akhbar aw au awwaluhu ko kuma idan ba a ce ba sukan fassara shi suka ce ga abin da annabi yake nufi bima awwaluha kama sayati ya isa